وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا إموة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أولا يمتشي من البركة نرانر السبر أيوه شابير ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma yake daidai da sha biyu ga watan bakwai meladiya ta 2014 a wannan majalisi mai albarka inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul isra' kuma kamar yadda muka saba kafin mu fara shiga tafsiri muka ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu ah, wanda yake cewa assalamu alaikum malam kayi magana akan kalmar ikrah ka ce idan ta zo a cikin alkur'ani ko a sunna tana nufin hani na wajibi to yaya wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inni akraho an azkura Allah ala ghairi tahara ala ghairi tahara kuma gashi wasu malamai suna ganin mai janaba da mai al'ada za su iya rike alkur'ani wato babu wani dalili da ya hana su to yadda ya rubuta takardar akwai kurakurai a ciki na farko da yake cewa kalmar ikra ba kalmar ba bace kalmar ikra tana nufin tilastawa akraha yukrihu ba huwa wannan kalmar Makaroh muke magana kalmar Makaroh tana nufin abinki, daga kariha ne ba daga akraha a rubai ba saboda haka shi kawo kalmar ikrah nan ba ita yake nufi ba kalmar makruhi yake nufi ko kalmar kurhi sannan kuma yake cewa ka ce idan ta zo a cikin alkur'ani ko a sunna tana nufin hani na wajibi ka ce idan ta zo a cikin alkur'ani na faɗa a ƙarshen magana ta cewa ibnul qayyim da waninsa sun faɗa ba ni na ce ba ka ce na ce kamar kamar wani ni ne na fara faɗa ba magana ta bace na faɗa a cikin ƙarshen magana tawa na ce ibn al-qayyim ya kawo wannan a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in ka sake ji ka ji ba ni na ce ba ka jingina magana da cewa kai ka ɗauko ka nakalto daga ibn al-qayyim ya ce to da sai ya zama magana taka tana da tana kan hanya saboda haka ba ni na ce ba ibn al-qayyim shi ya kawo wannan sannan abu na uku da kake cewa tana nufin hani na wajibi ba haka yace ba babu wani hani na wajibi tana nufin hani na haramun ba wajibi ba wajibi daban haramun daban ka haɗa kalmomi guda biyu kuma kana so su zauna a guri guda wajibi wani wani abu ne da ake buƙatar ka tilasta yi hani na haramun kuma wani abu ne da ake buƙatar ka ka bari saboda wancan aikatawa ne wannan kuma bari ne saboda ba ɗaya suke ba hani na haramci ya kamata ka ce ba hani na wajibi ba babu wani hani na wajibi sannan kuma hadisin da ka kawo hadisi ne sahihi a cikin sunan abi dawud wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama aka yi masa sal aka yi masa sallama yayi bawali aka yi masa sallama yaje ya taimama sannan ya ansa sallama sannan ya ce inni karihtu an azkura Allah ala ghairi tahur ko ala ghairi tahara ban so in ambaci sunan Allah ba bani da tsarki saboda haka ya ki ansa sallamar sai da ya taimama na farko wannan hadisi ya sha babban da wanda da abinda su suke magana akai su suna maganar cewa a sunna ko a qur'ani ko a sunna babu inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akrahu lakum ko karihtu lakum ko karrahtu lakum yake a ma'anar a ma'anar makaruhi na istilahi wannan abin ya jingina wa kansa ba wai ya ce ya karhanta muku ba ya karhantawa ya ce ya karhantawa kansa kaga yana shan bamban da ka ce an yadda mai tsarki abin da mara tsarki ya ansa sallama wannan dalilai sun nuna ba sai an yi tsarki ba za a ake ansa sallama amma shi ya ce ya karhanta wa kansa wannan yana magana da kansa ba mu ya karhanta ba saboda haka babu babu wani abin da ya ci karo da maganar ibn qayyim akwai da a ce yau ka samu wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na karhanta muku kaza kuma ya zama na abin makaruhi ne wato yin sa da barin sa duk daya ko a ce babu uquba a cikin yin sa ko babu laifi a cikin yin sa babu lada a cikin barin sa wanda shine makaruhi to da sai ya zama na ka samu wani abin da za a zama togaciya a cikin ka'idar da su ibn al suka faɗa to amma nan yana jingina wa kansa ne kuma ba wannan ba akwai hadisai irin wannan da za ka samu hadisin Abu Ayyub al'ansari ansari hadisin Abu Ayyub al'ansari ansari wanda yana cikin sayo Muslim lokacin da ya sauka gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama abu ayyubal ansari ya ce ana kawo masa abinci idan ya ce rage sai ya aiko mun sai wata rana aka kawo masa abinci sai ya aiko mun bai taba ba wato bai ci ba saboda yana da yana da tafarnuwa sai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama a haramun huwa tafarnuwa haram ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la walakin walakinni akrahuhu ko walakin walakinni karihtuhu wa karihtu rihahu sai dai ni ba na son ba na son kanshin sa sai shi ma abu Ayyubal ansari ya ce akraho ma karihta ya rasulallah ni ma duk abinda baka so ba na so to kaga kalmar karaha ta zo ana amma ba wai maganar hukunci ake na makaruhi abinda shi yasa ce a haramun huwa ya jingina wa kansa ya ce karihtu rihahu ba na son ba na son kanshin sa to irin wannan zaka iya ka samu amma a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na karhanta muku kaza ya zama yana nufin makaruhi to shine ibn qayyim yake magana wannan shine da ni na fahimta daga maganar ibn qayyim wanda kuma da yawa daga cikin malamai sun sun nakalto maganarsa wasu sun tabbatar da ita idan ma da za a kaddara cewa ka samu guri ɗaya ko biyu inda kalmar makaro ta zo da ma'anar ba haramun ba to sai zama na istisna'i ne da za ki iya samu a cikin kowace ka'ida amma ba zai rushe ka'ida ba a kowace ka'ida akan iya samun togaciya a ce sai dai an samu ɗaya biyu uku da ya zo da abu kaza amma wannan ba zai rushe ka'idar ba saboda ka'ida akan gina ta akan alghalib abin da yafi yawa abin da yafi rinjaye wanda kuma tunda har an kasa samowa sai da kyar aka samo biyu ko uku to wannan ya nuna kenan wancan da ya faɗa shi ya fi rinjaye to wannan shi kadai ya isa a gina ka'ida a kansa so babu wani karo da abin da ka faɗa da abin da ibn qayyim ya faɗa kuma wannan dalilai su suka bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanar da kai ma cewa shi a gurin sa ba haramun bane ta shi ya zama haramun ne a gurin sa sai yayi tsarki ya haramta wa kansa ya ambaci ko ya ambaci sunan sunan Allah ba bisa tsarki ba babu abin da yake zai zai kore wannan sai wannan da yake cewa ah, malam a karatunka na farko bayan ya yi sallama yake cewa a karatunka na farko a waccan shekara ah, a farkon wannan sura ta isra'i ka kawo kisar mata mai tsifa mai tsifa ga 'yar fir'auna yayin da da kibiyarta ta faɗi sai ta ambaci sunan Allah har zuwa ƙarshen kissar yake cewa amma baka faɗi inda kissar take ba in ka duba littafin al-Isra wal Mi'raj wa dhikru ahadithihi ma na Sheikh Nasiruddin Al-Albani da ya tattara ruwayoyin Isra'i da Mi'raj ya kawo wannan ruwayar ya kuma jingina ta zuwa ga Ibn Marduya ruwayar Ubay ibn Ka'ab ruwayar Ubay ibn Ka'ab wanda kuma ya tabbatar da ita wanda yana cewa menene ingancin hadisin da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah na farin ciki ga bawansa da ya kaura daga kauye zuwa birni kuma Allah yana bakin ciki ga bawansa da ya kaura daga birni zuwa kauye gaskiya ban san wannan hadisin ba ban san shi ba bare in san ingancin sa eh, la adri wanda ya ce assalamu alaikum shin zaman hutu a sallah wato jalsatul istiraha ya inganta ne akan sallolin dare ko kuma sallolin farilla dukkan abin da ake a sallar farilla ya halatta a yi shi a nafila sai idan an samu togaciya sai idan an samu togaciya aka ce a wannan abun ana yin sa a nafila ba a sa a farilla ah, kamar sallah a zaune ga wanda zai iya tsayuwa ba mai farilla ba zai zauna ba in yana iya tsayuwa amma mai nafila an yadda ya zauna yi ta a zaune to wannan kaga an samu togaciya nan sallallahu alaihi wasallam ce sallu salli qa'iman in istata'a fa in tastati fa qa'idan saboda ka sallar farilla dole a tsaye zaka yi kamar yadda Allah ta'ala ce wa qumu lillahi qanitin in an samu togaciya to shi kenan sai a yi aiki da togaciyar a inda aka same ta amma ba a samu togaciya ba al'aslu sallah duk sallah ce eh, saboda haka ana yin jinsatul istiraha a cikin sallolin dare su suka cancanta ma a yi zartatul istiraha din saboda su ake tsawaita karatu ake buƙatar hutawa ko ya yake wanda yake cewa na taɓa jin karatun wani mai aƙidar a riko da alƙur'ani kaɗai ba hadisi yana kore fahimtar cewa hikima tana nufin a wasu wurare alƙur'ani wai tana da wai ana faɗarsa inda aka ce alhikima to ana nufin a faɗarsa inda aka ce alhikima to ana nufin wasiyoyin da aka karanta a cikin suratu isra tun daga farkon wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana har zuwa zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma ah, saboda haka yana nufin abin da aka lissafo a cikin wannan sura ba hadisi ba to ban sani ba shi ya zana ce alhikima anan tana nufin hadisi ai ban ce alhikima tana nufin hadisi ba ko na faɗa alhikima a cikin wannan ayar zalika muka ce damiri ne ana nufin yana koma zuwa almazkur zalika ai almazkur abinda duk aka ambata mimma auha ilayka rabbuka min alhikma yana daga cikin abinda ubangijinka yayi maka wahayi da shi na hikima muka ce a nan Allah ta'ala ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam da abu biyu na farko ya yabe shi da cewa abin da ya kawo dinnan duk gaba daya wahayi ne ba shi ya kirkiro shi ba wahayi ne Allah ta'ala ya masa na biyu kuma Allah ta'ala ya kira abin hikima wato hikima muka ce ana nufin komai an aje shi a mahallinsa komai kuma ya dace da hankali ya dace da fitira ina jin bayanin da muka yi kawai kenan anan saboda haka ban san inda shi dan qur'ani din ko kai ka ji so amma a cikin alqur'ani akwai inda hikima ta zo ba za ka ce ayoyin ake nufi ba wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikima za ce ayatin lahi wa ayatin lahi sai zama gwaranci wa zkurna ma yutla fi buyutikunna ku tuna ku rika tuna abin da ake karantawa a gidajenku Allah yana gaya wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ku duka tuna abin da ake karantawa a gidajenku min ayatin lahi na ayoyin Allah sai kuma aka ce wal hikima kaga aka yi adafin al hikima akan ayoyin Allah abubuwa guda biyu to su ayatul lahi din sune kuma hikima din kenan zai zama ayar tana nufin wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatil lahi wa ayatil lahi zai zama akwai gwaranci ko babu akwai saboda haka akwai inda al hikima din yana nufin wani abu daban ba ayatul lahi din ba an ambaci ayatul lahi din aka ambace shi wanda kuma shine malamai suke cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya musu akwai abinda za su karanta su nemi kokarin sanin sa su rike shi sama da alqur'ani da abinda annabi yake koya musu babu za mu ci gaba da tafsiri daga inda muka tsaya inda Allah ta'ala ya ce wa rabbuka a'lamu man fis samawati a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا Allah ta'ala ce wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard kuma ubangijinka shine mafi sani game da waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd kuma haƙiƙa mun fifita wasu annabawan akan wasu wa na dawo da zabura kuma mun bawa annabi dawud littafin zabura ubangiji ta'ala yana mayar da martani ga kafirai mushrikai waɗanda suke mamakin ya Allah ta'ala ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fifita shi a kansu ya bashi alƙur'ani ya bashi annabci yaya za a yi in har za a zaɓi wani a matsayin annabi a garin makka don me ba za a duba wani babba ba wani mai mukami ko wani mai kuɗi ko wani dattijo a ɗauka a bashi annabcin don me za a ɗauko wani maraya a ce shi ne annabi ɗin to shi ne Allah ta'ala yake nuna musu ba su ne za su nuna masa yadda zai yi al'amuransa ba wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard ubangiji shine mafi sani ga waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasa ubangiji shi ya san ɗin kowa ya san matsayin kowa a sama yake ko a ƙasa yake mala'ika ne ko mutum ne ko aljanni Allah ta'ala shi ya san matsayin kowa shi ya aje kuma kowa a matsayinsa saboda haka ba su za su koya masa tsari ba ba su za su gaya masa yaya zai yi ba ba su za su gaya masa wa za a zaɓa ba wa za a ƙi zaɓa ubangiji shi ke da cikakken ilimi shi ya san inda ya dace ya ajiye manzancinsa Allahu a'lamu ya yaj'alu risalata Allah ne ya sanin ina ya kamata ya ajiye manzancinsa saboda haka nan ya ga dama ya ajiye manzancinsa tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama dan shi ya san wani irin shiri yi masa shi ya san wani irin shiri yi masa saboda haka lokacin da suke mamaki suke cewa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim dan me ba a saukar da wannan alkur'ani ba ga wani mutum daga cikin alkaryatu guda garuruwan nan ko biranen nan guda biyu babban mutum birane guda biyu suna nufin makka da tsa'if don me a can ba a zaɓo ɗaya ba wato ko a nan a zaɓi wani babba daga cikin sanadi da ƙuraish cikin jimajiman ƙuraishawa a ba abu jahal kai yanzu aka ce an ba abu jahal annabci ai za a yi a a ba abu jahal ko a ba alwalid ibn al-mughira ko a ba al'as ibn wa'il ko umayyah ibn qalaf ko wani dai daga cikin manyan qurayshawa da ake ji da shi a ko a ba su urwa ibn mas'ud al-thaqafi a can a da'ifa dan ba za a ba su ba Allah ta'ala a ahum yaqsimuna rahmat rabbik su suke raba rahamar ubangiji nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ubangiji ta'ala ce to su suke raba rahaman ne ba su ga a cikin ba Allah ta'ala ya zaɓi wasu ya ba su kuɗi ya zaɓi wasu kuma ya bar su talakawa ya zaɓi wasu ya ba su milki ya zaɓi wasu ya bar su haka nan ba milki ya zaɓi wasu ya ba su lafiya wasu ba da lafiya ba su ga a cikinsu akwai wannan kashe-kashen da ubangiji ya yi ba sun ba shi shawara lokacin da zai yi kashe-kashen ko su suka kasa suka ce a ba wani da wani kuɗi su zama manyan masu kuɗi wani kuma a basu a cikin talauci ko a ba wani da wani matsayi su zama suke da matsayi wani kuma a hana su sun san ba su suka yi wannan ba to ashe wanda ya yi wannan kuma sai ya kasa raba annabci ya ɗauki wanda yake so ya bashi annabci saboda shi ya san abin da yake sama iliminsa ya kera nasu su sun san mutanen makka ne da ta'if har ma suke cewa a yi zaben a nan to shi abin da ya sani duk abin da yake cikin sammai da wanda yake ƙasa duk ya san su to waye kamata ya zabin kenan su ko shi su yanzu suna maganar makka da ta'ifa ne shi ko yana maganar man fis samawati ne wal ardi shi yana maganar ƙasa da saman gaba ɗaya sammai guda bakwai da ƙasan gaba ɗaya shi yake magana to ashe kaga tun da shi yake da wannan faɗaɗaɗɗen ilimin shi ya kamata ya zaɓa ya ba wa wanda ya ga dama annabcin da san da ya ga dama ya ce wala qad faddalna an nabiyina ala ba'd kuma haƙiƙa mun fifita wasu annabawan akan wasu wato Allah ta'ala yana ƙara gaya musu ce bayan ma zaɓin da yayi yi to ya fifita shi akan sauran annabawa duka domin ya fifita wasu annabawan akan wasu annabawa saboda ka kakkuzaci cewa a nan al'amarin ya tsaya wajen zaɓarsa ya zama annabi nan lamarin ko labarin ya ƙare. a'a amma fifita shi akan annabawa duka saboda Allah ta'ala haka ya yi fifikonsa ya fifita wasu annabawan akan wasu tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil ubangiji ta'ala ce tilkal rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd waɗannan manzannin mun fifita wasu akan wasu wa rafa'na ba'dahum darajat mun ɗaukaka wasu akan wasu da darajoji wato suna da matakai na ɗaukaka na daraja na girma sama da sauran minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda Allah ya zaba yawa magana da shi idan aka ce man kallama Allah farkon abin da za a kawo annabi Musa alaihi shi ya fi shahara da kalimullah duk da cewa annabi adam ma Allah ya yi magana da shi kamar yadda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bal an tambaye shi cewa hal huwa nabiyyu mursal annabi ne da aka aiko annabi ya ce bal kana nabiyyan mukallama annabi ne da Allah ta'ala ya yi magana da shi to amma dai wanda ya fi shahara shine annabi Musa alaihi salam da an ce kalimullah to ana nufin annabi Musa alaihi salam da an ce khalilullah ana nufin Ibrahim alaihi salam da an ce kalimatullah ana nufin Isa alaihi salam saboda haka Allah ta'ala ya zaɓi cikin annabawa ya zaɓi annabi Nuhu shine awwalur rusul saboda haka yana daga cikin manya-manyan annabawa dan shi Allah ya fara aikowa ya zaɓi annabi ibrahim alaihissalam ya zaɓi annabi musa da annabi isa to waɗannan ya fifita su a cikin annabawa sannan ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam a kansu gaba ɗaya to waɗannan guda biyar ana kiran ulul azmi min ar-rusul wato manya-manya daga cikin wato shuwagabanni daga cikin manzanni daga cikin annabawa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar haka ubangiji ta'ala yake halittar abin da so. kuma ya zaɓa a cikin abin da ya halitta saboda haka a cikin annabawa da Allah ta'ala ya yi su zababbu a cikin zababbun kuma sai ya zaɓi zababbu a cikin zababbun zababbu kuma sai ya zaɓi zababban zababbu na zababbu shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhta saboda haka in kuna da mamakin an bashi annabci to kar ku yi mamakin wannan saboda a cikin annabawa ma shine gaba nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana sayyidu waladi adam wala fakh ni ne shugaban an ƴaƴan ƴaƴan annabi adam duka saboda shine sayyidul khalqi gaba daya shine shugaban halitta gaba daya fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa la tufaddilu bainal anbiya kada ku fifita tsakanin annabawa baya kore wannan domin an samu a wasu cikin sahabbai suna magana cewa annabi sallallahu alaihi wa ya fi yunus ibnu matta to sai annabi sallallahu alaihi wa da ya ji wannan sai yake cewa la tufaddilu bainal anbiya domin abin da annabi yake nufi kada ku fifita tsakanin annabawa yana nufin kada ku fifita wani ku fifita wani akan wani cikin annabawa don ku wato don ku wato tauye martabar shi wanda ba ku fifita din ba wato fifita da za ta ja ku soki shi wanda aka fifita a kansa sau aka kakku zo kuna maganar annabi annabi yunus a ce annabi yunus allah ta'ala ya aike shi zuwa ga mutanensa amma ya gudu ya basu don haka annabi ya fi shi kaga anan akwai abin da yake kamar wato suka ga shi annabi yunus to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana hani ne ga barin fifitawa wacce za ta haifar da suka ga wani daga cikin annabawa annabi bai yarda da wannan ba amma fifiko Allah ta'ala ya sanya fifiko a tsakanin tsakaninsu shine ya ambaci haka yace ya fifita wasu akan wasu sai kuma yace wala qad wa ataina dawuda zabura kuma mun bawa annabi dawuda zabura me ya kawo maganar annabi dawud Allah ta'ala ya ambace shi shi kadai anan wasu malamai suka ce Allah ta'ala ya ambace shi kuma ya ambaci littafin zabura saboda a cikin zabura Allah ta'ala ya rubuta cewa wannan al'umma ita ce za ta yi rinjaye walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarisuha ibadiyas salihun mun riga mun rubuta a cikin zabura cewa wannan ƙasa bayina ji Allah na gari su za su gaje ta wato al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama to wasu suka ce saboda wannan da yake cikin zabura shi yasa Allah ta'ala ya ware shi ya ambace shi wasu kuma malamai suka ce a'a ai ana maganar mamakin da suke yi na an bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabci ne suna ganin cewa shi maraya ne bai taso a gidan masu milki ba ba a gidansa abu sufiyan ya taso ba sannan mahaifinsa ba wani ne wa wani hamshakin attajiri ne a makka to ya aka yi kuma ya aka zaɓe shi ya zama annabi yadda za a ce kowa da kowa ya zo ya bi shi to sai ubangiji ta'ala yake musu yake musu hannunka mai sanda cewa ku duba annabi dawud da Allah ya ba shi annabci bayan annabci ya ba shi zabura ya ba shi wani littafi ci annabi dawud ɗin nan kafin ya zama annabi ba wani ba ne makiyayi ne amma da ya fita cikin jaish na tsalut rinduna ta tsalut ya yi bajinta makiyayi ne amma ya iya ya kware wajen harbi wato ya kware sosai wajen harbi da wuya ya harbi bai samu ba abinda suke kira sniper a yanzu wato ya iya harbi saboda haka da aka fita yaƙi tare da jalut sai ya kasance shi ya iya kashe jalut wa qatala daudu jaluta to daga wannan wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha ubangiji ta'ala ya bashi mulki ya bashi hikima hikima ita ce annabta ya bashi mulki ya zama na ya mallaki wato duniya a lokacinsa sannan bayan mulki din ya bashi hikima gashi asalinsa makiyayi ne to in har Allah ta'ala a can baya ya taɓa yi ya ba wa annabi Dawud duk da ga irin matsayinsa a cikin al'ummarsa ba kowa ba ne ana ganin shi ba komai ba makiyayi ne amma ya zo Ubangiji ta'ala saboda wani dalili Ubangiji ta'ala ya ba shi mulki ya ba shi hikima ya ba shi annabci ya ba shi zabura to menene abin mamaki kuma dan ya dauko annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ku kuna gama raya ne ya taba yin kiwo menene dan yanzu ya bashi annabci ai ba abin mamaki bane da can an taba yi abinda ba a taba yi ba shi za ku zo kuna ma mamaki saboda ka ba shine faro ba ma kuntu ma kuntu bid'a min ar-rusul ba shine faro ba Allah ta'ala ya taba yi so wasu malamai suka ce wannan shine dalilin da yasa aka jeho batun annabi Dawud anan don ya zama na masu ilimi a cikinsu in akwai su fahimci cewa zaɓin da Allah ta'ala ya yi yana yin irinsa ba wai sabon abu ba ne wa atai na dawo da zabura mun ba annabi dawo da zabura zabura littafi ne da Allah ta'ala ya bashi wanda ya kunshi addu'o'i galibinsa yawancinsa addu'o'i ne da wa'azuzzuka ba hukunce hukunce a ciki ba hukunce hukunce a ciki wato kusan hudubobi ne wanda ba su ɗari da hamsin yana cikin old testament suna ce masa the book of palms ko yana cikin old testament so in ka duba za ka ga duk munajati ne ganawa ne da ubangiji da tasbihi da da abin nan shi yasa Allah ta'ala ya faɗi cewa yana tasbihi tare da tsuntsaye to wannan zabura din ita yake karantawa ita ce zabura duk da cewa za ka ga yanzu wasu sun ɗauko wani littafi ana bi ana karantawa wai zabura ce ya ibnu adama ya kai mutum ɗan adam ana ana ana faɗar wasu wa'azuzzuka ma min yawmin jadidin babu wata rana sabuwa illa wal ardu tunadika ko illa wal qamaru yunadika irin wannan musamman tsofaffi an fi karanta musu zabura to kaga irin wannan ba gaskiya bane kuma ba wanda ya ce musulmi da Allah ta'ala ya yi hoshe a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saki mafificin littafin da Allah ta'ala ya aiko annabi da shi ya kama zabura ina alqur'ani yake ina alqur'ani yake ka zama da bin da yake cikin Alƙur'ani ne ka tafi laliban zabura Alƙur'ani ya shafe dukan wani littafi ce cewa muhaiminan alai duk wani littafin da ya gabace shi alkur'ani ya shafe shi ya rufe shi shi shikenan bayan waɗannan littattafai da suka gabata duk an samu canje-canje an yi ainihin <coughs> an yi wasa da nasussukan cikinsu an yi ƙari an yi ragi saboda haka bai dace wani ya zo ya kama wani littafi ya ce ga wani littafi zai yi hujja da shi ba ko zai yi wa'azi da shi bai halatta ba lokacin da annabi lokacin da Umar ibn al-Khattab ya zo ga abin annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu takaddu annabi ya tambaye shi wannan sai ya ce ai cikin takaddun waɗanda suka gabata ne wato azuzzukan waɗanda suka gabata ne annabi sallallahu alaihi Wasallama ya bata rai ya ce amota habukuna antum kun shiga dimuwa ne ya ce wallahi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiya na zo muku da musulunci ga wannan hanya faraƙan duk wanda zai karkace ya batta to halakakke ne ce laukana musa hayyan ma wace ahu illa tibai nabi ce wallahi na rantsi da wanda rai na yake hannunsa da annabi musa yana da rai ba abin da zai fishe shi ce ya zo ya bi ni wato ko da annabi musa yana da rai ba zai lalubo a taura bai ce da ita zai mulki zai yi hukunci dole zo ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka alqur'ani ya shafe dukkan komai babu kuma wani abin da mutum zai hujja da shi bayan alqur'ani Allah ta ce wa ataina dawuda zabura hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khuffifa ala dawud alqur'an فكان يأمر بدوابه فتسرج فكان يقرأه قبل أن يفرغ wato an sassauta wa annabi dawud an sawwake masa karatun at-taura shine alquran din anan ai qira'atul qira'atul ah, karatun zabura an sawwake masa wato an bashi wani dama ta karanta zabura cikin sauki ce zai ce a sawa sirdin sa wato dabbasa sirdi kafin a gama sawa ya sauki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya ji abu musa al'ash'ari yana karatu karatunsa mai daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad utita mizmaran min mazamir ali daud an ba ka zaƙin murya irin wacce aka ba wa annabi daud alaihi salam Allah ta'ala ce qul ud'u allazina za'amtum qul ud'u allazina za'amtum دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا الله يقول ادعوا الذين زعمتم من دونه kace da su ku kirawo waɗannan da kuka riya ba Allah ba fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila to ba za su iya mallakar yaye muku wata cuta ba ko kuma kawar muku ko ije muku wannan cutar ulaika ya yad'una waɗannan da suke kira suke bautar su yabtaguna ila rabbihim wasila su ma tsani suke nema zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu to cikin su wane ne yafi kusa wa yarjuna rahmatahu kuma suna fatan samun rahmarsa wa yakhafuna azaba kuma suna tsoron azabar Allah inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta kasance a bar a ji tsoronta ne wato Allah ta'ala yake gaya wa mushrikai waɗannan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ta gwagwagwa da su yake ta fama da su sun rike abin bauta ba Allah ba wasu suna bautawa gumaka suna cewa ai ƴaƴan Allah suke bautawa mala'iku kuma suna kusantar da su ne zuwa ga Allah wato suna kamun kafa da su suna tsani da su ne domin su samu rahamar Allah kuma ubangiji ta'ala ya tausaya musu ya ji kansu kada ya azabtar da su kamar yadda wasu suke bauta wa rana wasu suke bauta wa wata wasu suke bauta wa taurari wasu suke bauta wa annabi isa wasu suke bauta wa uzairu suke cewa ya'yan Allah ne to shi ne Allah ta'ala ya ce to ka gaya musu duka duk ma wani wanda zai bauta ma wani ba Allah ba duk ma wani wanda zai yi kamun kafa ya rike wani ya ce a gurin shi zai samu in ya rasa shi ne bai bashi ba in ya in ya samu shine ya bashi ya manta da Allah to ka gaya musu ka ce da su kule da ullazina za'amtum ku kirawo waɗannan da kuka riya kuke riyawa kuka ɗauka a zuciyarku min dunihi ba Allah ba ku kirawo su fala yamlikuna kashfa dhurri ankum ba za su mallaki yaye muku wata cuta ba cutar da ta same ku ba za su iya yaye muku ba wala tahwila ba za su iya canza a mata akala ba wato idan ta zo ta same ku kuma ba ta same ku din ba ba su da ikon su kare ku su kare ku daga wannan cuta ko su canza ta daga inda take zuwa ga wani ba za su iya ba ubangiji ta'ala yana nufin cewa ba su da wani amfani shi kadai ne ubangiji ta'ala wanda yake da iko shine wahdahu la sharika lahu alladhi lahu al-khalqu wal amru shine guda ɗaya tilo wanda ba shi da abokin tarayya kuma halitta tashi ce umarni da dokoki duka nashi ne saboda haka shine mai amfanarwa shine mai cutarwa waɗannan da kuke bautawa ba za su iya magance muku wata cuta da ta same ku ba haka nan in ba ta same ku ba tana shirin samun ku ba za su iya katange ku su tsare ku ba ko su canza ma wannan cutar akala daga kanku ta koma kan wani ba za su iya yin wannan ba Tutun da ba za su iya yin wannan ba ashe ba su cancanci ku bauta musu ba ba su cancanci ku roƙa a wajensu ba ku yi fata a wajensu ku ɗauka su ne ke ba ku su ke hana ku tunda kun ba za su iya muku wannan ba Allah ta'ala ya ce ula'ikan lazina yad'una waɗannan da suke kira yabtaguna ila rabbihim wasila su ma suna neman tsani ne zuwa ga ubangijinsu wato waɗannan da kuke bautawa ibn mas'ud yake cewa dangane da wannan ayar ulaika allazina yad'una yaftabuna ila rabbihim wasila yake cewa nasun min aljinni kanu ya'buduna kanu yu'baduna fa aslam wasu aljannu ne waɗanda da wasu waɗanda suke asararru suke bautawa aljannu ne wasu suke bauta musu sai aljannun suka musulunta san annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta alqur'ani aljannu sun zo sun ji karatun alqur'ani sun musulunta sun koma har suna wa'azi wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrik bi rabbina ahada saboda haka Allah ta'ala ya kinsa shari'a a cikin zukatan waɗannan aljannin da wasu suke bauta musu saboda haka sai suka musulunta a wata ruwaya ibnu mas'ud yake cewa kana nasun min al-insi ya'buduna nasan min al jinn wasu mutane ne cikin mutane da suke bauta wa aljanu fa aslama al jinn sai aljanun kuma suka musulunta wata masaka haula ibidinihim su kuma waɗancan suka ci gaba da addinin su sun zaci cewa waɗannan aljanun suna nan a kafirai saboda haka suka bar su holoko suna ta shirbi aljannin da daman ba ganin shi kake ba ba zuwa yake gabanka ba haka nan tsoro da firgici ya sa ɗan adam yake bauta masa galibi tsoro da firgita da razana da wani ba Allah ba shi yasa ake bauta masa inda babu wannan tsoron ba abin zai sa a masa saboda haka suna bauta musu wai su kare su daga wawayen aljanu wanda kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa sukan ce muna neman tsari daga gare ku ko shugabannin aljanu dinnan. ku yi mana tsari daga wawayen cikin ku kada su auka mana su kuma waɗannan ya ƙara musu isa da jiji da kai saboda haka sai abin ya ta tafiya a haka to shi ne da suka musulunta su kuma waɗancan suka ci gaba da da bautar abin da suke bautawa ba su san cewa abin da suke bautawa musulunta ba a wata ruwayar Ibn mas'ud yake cewa ulaika alladhina yad'una yace nazalat fi nafarin min al-arabi kanu ya'buduna nafaran min al-jinni fa aslama al-jinniyuna wasu mutane ne cikin larabawa da suke bauta ma wasu aljanu sai aljanun suka musulunta wal insu alladhina kanu ya'budunahum la yash'uruna bi islamihim su kuma mutanen da suke bauta musu basu san sun musulunta ba fa nazalat hadhihi al-aya wannan aya ta sauka wasu malamai suka ce su ne annabi Isa da Uzairu da kuma rana da wata wasu suka ce mala'iku wanda ibnu jarir tabari ya rinjayar da maganar ibnu mas'ud cewa masu bautar wasu aljanu ne kuma aljanun suka musulunta domin an ce yabtahuna ila rabbihimul wasila suna neman tsani zuwa ga ubangijinsu yace to wannan ba a yin ba a yin amfani da wannan akan abin da ya riga ya wuce saboda haka Isa da Uzairu da mala'iku ba za su shiga ba to amma babu abin da zai hana su shiga tunda su waɗannan da ake magana a kansu annabi isa da mala'iku duk har yanzu suna neman tsari zuwa ga ubangijinsu saboda haka wannan aya tana magana a kan dukkan wani da ya riƙe wani salihi ko annabin Allah ko wani mala'ika yana masa abin da ake yi wa Allah yana zaton cewa wannan zai kusantar da shi zuwa ga Allah bai san cewa shi kansa wanda ya riƙe ɗin ba shi ma a gurin Allah yake nema to dan me kai ba za ka je ka kwankwasa kofar ubangiji din baka ga ba za a bude maka ba ubangiji ta'ala bai kowa ya kwankwasa sa ba wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun kofar ubangiji din a bude take ga kowa da kowa bai sanya wani mai shamaki ba bai sanya wani mai gadi ba waɗanda za su hana ka so, har ma malamai suka ce ka duba da yace wa idan sa'alaka ibadi anni bai ce fa dan kada ma azzik akwai wani wata wasiɗa ba kawai kai tsaye fa inni qarib kusa nake ujibu da'watad da'i idan da'a Allah ma har fushi yake idan baka roke shi ba qala rabbukum ud'uni ud'uni astajib lakum ubangiji shi ke ku roƙe ku roƙe ne sai an samu ku innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wanda ma suke girman kai cewa ba za su roƙe ni ba wuta za su tafi a kaskance a wulakance to shi ubangiji ta'ala ko masa abu da take bai sa wasu masu masa gadi ba bai ce sai an biyo ta hannun wani ba har da za a ce ai dole sai an bi ta hannun wani sannan za a samu aljanna in baka rike wani ba baka hatta manzanni wasuɗa ne wajen isar da saƙo wasuɗa ne su ne ɗa wajen isar da saƙo zuwa ga mutane idan aka ce da kai ga saƙon Allah ka ka bauta wa Allah to wannan kuma tsakaninka ne da ubangiji tsakaninka ne da ubangiji shi yasa a lahira lokacin da Allah ta'ala zai zo da annabi Isa بس الكور الدي ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله دي الكور سيا تبي وحن دي أي كواسي من زنن أي مستنبه تونن الكور دي زي تأتي تنبي النبي إساء أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد سورة النبي إيسى عليه السلام da Allah ta'ala ya zo da shi ce da shi kai ka ce waɗannan su rika bauta maka kai da mahaifiyarka kai ka gaya musu haka qala subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ta yaya za a mayar da wani ya zama abokin tarayya gare ka ka tsarkaka ma qultu lahum illa ma amartani bi shi ba abin da na gaya musu sai abin nan da ka umarce ni in gaya musu an ibudullah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah shine ubangiji na shine ubangijinku ku kuntu alaihim shahidan ba dumtu fihim lokacin da nake da rai ina sa ido a kansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake cikin al'ummarsa duk sanda ya ga wani yayi wani motsi da zai hada Allah da wani yake daka masa tsawa ya nuna masa wannan shirka ce kada ya kuskura ya ci gaba da yin wannan to haka annabi isa ce wa kuntu alaihim shahid ma dumtu falamma tawaffaitani yayin da ka yi min wafati ka karbe ni kunta antar raqiba alaihim kai ne mai kula da su wa anta ala kulli shay'in shahid kai ne kake halarci akan komai saboda haka ga ka ga su in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafur rahim ga sunan, in ka gafar in ka musu azaba bayin ka ne in ka gafarta musu kuma daman kai mai gafara to haka annabawa suke wasu ɗane tsakaninmu da tsakanin bayi tsakanin halitta da mahalicinsu su isan musu da saƙo amma ba su ce a bauta musu ba babu wani annabi da ya ce a bauta musu ba wani annabi da Allah ta'ala ma kana li basharin an yi yu'tiya Allah an yu'tiyahu Allah al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan ne min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله تعالى يأتي با ولن الله زي باشي الكتاب يا باشي للتاج يا باشي مكنش يا باشي عن نفسي سنن يرقتي ومتاني ورق بوتا من الله بابشي دو ود الله تعالى يا ينهي جرم ماشي ya darajta shi da waɗannan abubuwa guda uku to babu yadda za a iya ce a bauta masa sai dai ya ce kuno ibadan limin min kuno rabbaniyina ku zamo malamai na Allah ku zamo masu tarbiya bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa kuntum tadrusun ce wala ya'murukum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaba kuma ba yadda za a iya umarce ku ya ce ku bauta wa mala'iku ko ku bauta annaba ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun zai ce ku ku kafirce bayan kuna musulmi ba zai yiwu ba saboda haka bayan Allah na kwarai ba daidai ba ne ka rike su a matsayin abun kira abun bauta ba Allah na'am ka so su ka girmama su saboda abinda suka bari na koyarwa saboda abinda suka yi na yada addinin Allah wannan wani abu ne wanda yake cikin bautar Allah ka so wanda Allah yake so kamar yadda za ka ƙi wanda Allah yake ƙi da haka ka so su ka girmama su ka yi musu addu'a Allah ya gafarta musu annabawa ne duk sanda yi musu addu'a ka abin da yi musu salati wannan shine haƙƙin da yake wajibi a kanka amma bauta wannan tsakaninta ne da Allah saboda haka ba daidai ba ne saboda mutum ya kasance salihi ko annabi ko mala'ika a ce za a riƙe shi tsari ana neman wani abu a wurin Allah a ce sai an biyo ta hannunsa saboda haka wanda ya mutu a je kabari ana roƙonsa har ma wasu saboda rashin kunya ga Allah da manzansa abin ma bai isa ba sai da suka yi manzan Allah ƙarya suka ce wai annabi ya ce ista'inu bi ahlil qubur ku nemi taimako daga wanda suke cikin kabari wai idan bukata ta yi ta fi ƙarfinku to maza maza ku tafi makabarta kuma a ce annabi ya faɗi wannan magana annabi ba zai faɗi wannan magana aya amurakum bil kufri ba da iz antum muslimun annabi zai umarce ku da kafirci ba wai idza a'yatkum al haja fa alaykum bi ahli al qubur idan bukata tafi karfinku maza maza ku tafi ku na cikin kabari kuma wai a ce annabi ne ya faɗi wannan annabi bai faɗi wannan ba saboda ka Allah ake roƙa in ka je makabarta ka yi musu addu'a annabi abin da ya koyar a sunnarsa ka yi musu addu'a Allah ya ji kansu ya rahamshe su ya gafarta musu ya haskaka kabarinsu ya yalwata musu kabarinsu ya sa aljanna ce makomarsu wannan shine suke bukata daga wajen ka. ba ka je ka roƙe su ba to amma da yake an samu waɗanda suke masu gurɓata addini suka yi ta ƙoƙarin wato su nuna wa mutane cewa wane waliyi ne to ya kamata a rika zuwa ana roƙonsa wanda take buƙatar haihuwa ta je can wanda ɗanta ya kangare ta je can wanda wani nata ya ɓace ta je can wanda kasuwancinsa ya samu tasgaro ya je can wanda yake da shi yake so a ƙara masa ya je makabarta ka je ka ga a ƙasashen larabawa irin su egypt ƙasar masar irin su morocco ka je ka ga yadda ake wa kabari ai mu nan da mun samu lafiya kwarai da gaske wallahi abin da ake yi a makabarta a can munan, ai ina ai ba a ɗaya bisa ɗari can da zaka ga kwantarwa ake marasa lafiya in wani ya je an yi an yi an yi an yi ya sai a ce sai an kwantar da shi har kwantarwa ake muna ai ba a haka ko wani akwai wanda ake kwantarwa a sabakarwata ba a haka amma san can kwantarwa ake yi wallahi kuma za a kai ka ga mutum da ƙosasshen rago yana jan shi da ƙarfi ina za ka kai ce zai kai wa wali wani ko ka ga sa ko ka ga raƙumi haka za ka ga in ana tururuwa mata da gwalagwalansu suke zuwa su duge akwai waɗanda su suke kwashewa waɗannan da suke kwashewa ba za su taɓa yadda ba za su taɓa yadda a daina ba shi yasa hafiz ibrahim hafiz ibrahim ɗaya daga cikin mawaƙan masar yana cikin shahararrun su na wannan zamanin yake cewa ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin turzaqul amwatu man li bi hazzin na'imin bi hufratin qamat ala a'tabiha as-salawat yake cewa ahya'una masu ranmu la yurzaquna bi dirhamin suna nan suna neman a taimaka musu da dirhami ɗaya sai sun kwabo an hana su wa bi alfi alfin amma an ɗauki kuɗi ba ɗuɗin kuɗi alfi alf miliyan kenan an je an kai wa matattu ci man ne bi haddin na'imi na bi kamata ala atabi salawat ce ina ma nima in samu rabon waɗannan da suke cikin kwanci nima a kawo mu kaga wannan yana faɗar abin da ya gani ne abin da ya ga yana faruwa to shine Allah ta'ala yake cewa waɗanda suke bayi na ƙwarai daga cikin waɗannan da ake bautawa ba Allah ba su ma a gurin Allah suke nema ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasila waɗannan da kuke bautawa su ma a gurin Allah suke nema su ma wasila suke nema tsari suke nema na yadda za su kai ga ayyuhum aqrab ku da su waye fi kusa wanda yafi bauta wa Allah yafi tsoronsa shi yafi kusa da Allah saboda haka abinda suke yi suna neman yardar Allah shi kuma za ku yi ba bauta musu ba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila Allah ta'ala ya ce ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku nemi wasila zuwa gare shi abinda aka samu daga magabata suka fassara alwasila anan da alqurba mujahid da alhasan albasri da ibnu abbas suka fassara alwasila da cewa alkurba ake nufi wato kusanci da abinda zai kusanta ka aikin lada aikin bautar Allah Allah ta'ala ya ce ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba su ma suna fatan samun rahamar Allah suna kuma jin tsoron azabarsa inna azabar rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta kasance wani abin tsoro ne to kaga anan ubangiji ta'ala yana nuna cewa waɗannan fuka-fukai guda biyu su za su ɗauke ka su kusanta ka ga Allah alkhawfu min Allah wal raja'u min ar-raja'u min Allah wal khawfu min ya zamana kana fata kana sa tsammani ka samu daga wajen Allah sannan kuma kana tsoron azabarsa su ma bayan Allah na kwarai wannan shine fuka-fukan da ya rika ɗaukansu. kamar yadda Abu aliyu rozabari yake cewa waɗannan guda abubuwa guda biyu alkhaufuwar war raja'u wato fata sa tsammani da kuma tsoro yake cewa waɗannan kamar fuka-fukai ne a jikin tsuntsu idan suka daidaita tsuntsu sai ya tashi ya tafiya daidai wa daidai a sama in aka samu ban ɗaya fiffike ya samu matsala to tsuntsu ya samu matsala to haka raja uwar kawfi suke wanda su ne matashiyar karatunmu mu insha allahu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa